'Yan sanda a kasar Dubai za su fara amfani da wata karamar mota mai tuka kanta da ke dauke da fasahar yin aiki irin na 'yan sanda wajen sintiri akan tituna don nemo masu laifi. Jami'an 'yan sandan Dubai sun fitar da sanarwar fara amfani da wannan fasaha domin sauya yanayin aikin jami'an tsaro a kasar Ita dai wannan motar mai tuka kanta tana dauke da fasahar gane fuskokin jama'a ta yadda idan ta yi ido biyu da mai laifi za ta gane shi nan take. sai dai ba a bayyana cewa ba ko mota za ta rika bin motoci da gudu domin kamo su ba a wajen gwajin fasahar motar na ɗauke da ƙananan jiragen nan marasa matuki da ake kira drones da za a iya amfani da su a wajen da motar ko jami'an tsaro ba za su iya shiga ba jami'an 'yan sandan dubai sun ce ba sun gabatar da wannan fasaha ba ne domin maye gurbin aikin mutane da injina ba amma hakan zai taimaka wajen rage mutane aiki